A bayanin shugaban hukumar ta ƙasa, Mr. John Kennedy Okpara, an sami ragin ne bayan amincewar shugaba Goodluck Jonathan na sayar da dala ga miniyata a kan Naira shida a maimakon Naira ɗari da sittin Wannan in ji shi ya shafi dukkan maniyatan bana, Krista da musulmi. Those ya ce waɗanda za su je ibada a ƙasar Isra'ila ne kawai sun sami ragin kashi goma sha biyu daga kuɗin da aka biya a bara. waɗanda kuma nasu ibadan zai kai su su ziyarci birnin Rome ko ƙasar Girka su sami ragen kashi 20. Hakan ya sa masu zuwa ƙasar Isra'ila za su biya naira dubu 358 sannan waɗanda za su haɗa da birnin Rome ko kuma ƙasar Girka su biya naira 421. Ya ce hukumar ta ware kujeru dubu ɗaya ga maniyata daga jihar Kaduna sannan za ta dubi yiwuwar amfani da babban filin jirgin sama na Kaduna wajen kwasan wasu daga cikin maniyatan. Da yake mai da martani, gwamnan jihar Kaduna, Alhaji Muktar Ramalan Yaro, ya bayyana farin cikinsa da rage kuɗin da aka samu a tafiya ibada na bana. ya kuma ce zai cika alkawarin da marigayi gwamna ibrahim ya kowa ya yi na baiwa hukumar mota bus da kuma fili da za ta gina ofishinta mai kula da shiyar arewa maso yamma a ƙarin haske da ya yi shugaban hukumar bunkasa jin daɗin masu zuwa ibada a ƙasa mai tsarki na jihar Kaduna, Rev. John Jatau Yari ya ce, tuni sun fara sayar da fom ga maniyata akan naira dubu biyu. Yanzu haka duk wanda yana so ya sayi fom yana so ya tafiya yana iya sayi fom yanzu haka kudaden fom ne dubu biyu ne kawai kuma a kowane jiha akwai shirye-shiryen da muka yi a kan kudaden da shi shugaban kasa ya sa hannu a biya ya ba da shi don wasu mutane suna gani kamar kudaden da shi mai girma ya signing haka za a biya a jihohi ba haka ba ne a kowane jiha za ta duba ababen da za su kara kamar yadda na fada uniform transportation da kuma registration forms da kudaden vaccination za a dan kara dan kaɗan ne kawai ba da yawa ba you amma mun gode wa shi eh, mai girma shugaban kasa yadda ya sauka da wani abun zai taimake jihohi da yawa ana kyautata zaton jirgin fari na bana zai tashi ran 28 ga watan goma daga babban filin jirgin sama na abuja